Da yake ƙarin haske kan dalilin wannan tsarin, ministan ya jaddada makudan kudade da Ghana take kashewa kimanin dala miliyan 164 kan waɗannan kayayyaki da ake shigowa da su. Ya kuma jaddada muhimmancin wannan matakin inda ya ce za a bunkasa ci gaban fannin harkokin noma da tabbatar da cewar an samu isasshiyar shinkafa domin gujewa karancin abinci da talauci a Ghana. Malam Jafaru kobiya mataimakin daraktan bincike cikin yanayi da samar da abinci a sokacinsa ya ce. In an kawo wanga doka aka hana shigowar shinkafa sai kuma kasa ba ta iya ta samu shinkafan da za ta iya ta ciyar da 'yan kasa ba kaga abu biyu za mu fuskanci. Na farko za mu samu sadan shinkafa na biyu kuma za mu samu da yawa sun ta shigowa da shinkafa ba ta hanyar da ya cancanci a shigo da shi ba wanda aka fi sani da smuggle shi sa karshe kasa za ta rasa kudi. Malama Hauwa mai sana'ar sai da abinci ta ce mafi aksarin jama'a a Ghana sun fi son kayan hanji a cikin abinci sai dai yana da matukar tsada. Mafi akasari dai mutane sun fi son kayan hanji zan ce a cikin abinci duk da dai kasancewa yana da tsada amma yanzu abin da gwamnati ta kawo na cewa za ta hana kawo kayan hanji daga ƙasan waje a shigo da shi ina ga abu ne mai kyau in dai har zai kawo mana sauki. Malam Hamza Attijani masanin tattalin arziki ya ce Ghana dai tana dogaro ne da ruwan sama wajen harkokin shukinta idan tana so ta yi dogaro da kanta sai ta bullo da dabaru wadda ba za ta dogara da ruwan sama ba. Akwai masaloli da dama Ghana tana dogaro kan ruwan sama wurin shayar da gonaku to wannan ko duk kasan da take neman ta yi dogaro da kanta wurin samar da abinci to dole ne ya zamto tana shuki tsawon shekara ba da ta yi dogaro lokacin da yake akwai ruwan sama. Malama Aisha mai sai da shinkafa ta ce matakin gwamnati na hana shigowa da shinkafa zai kawo cikas a kasuwancin su. Zai hana shigowa da shinkafa da amu zai dame mu. Dan shinkafan da nan gan ma ba cika so ba an fi son na can. Nan gan muna an san wani luka muna sayewa muna gama muna sayewa kurwa ya yi tunanin mu talakawa ma. Yau ni shi nike sayarwa nike duba yara na mijina ma bai aiki gida yake nike. Hawa Abdulkarim Yankwani. Saniya muryar Amurka daga Accra, Ghana.